Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku. Tabbas dole mu gaya wa kanmu gaskiya. Wallahi yankin arewacin Najeriya yana cikin wani gagarumin yaƙi da in ba mu farka ba wallahi zai zo ya shafe mu ya shafa tarihinmu ya shafa iyayenmu ya shafa kowa a yankin. Idan ba ku manta ba dai a kwanakin baya mun kawo muku rahoton yadda 'yan bindiga suka yi garkuwa da sarkin gobir wato isa bawa a yanzu dai labarin da kuma yake fitowa shine 'yan bindiga sun kashe sarkin gobir isa bawa bayan da suka yi garkuwa da shi za mu saka muku sa kafin su kashe shi inda yake roƙon gwamnati da ta taimaka ta zo ta kama agaji wato ta biya kuɗin fansar da 'yan bindigar suka nema a kawo idan ba haka ba za su kashe su bara mu kawo muku labarin BBC da da Paris sun rawaito labarin cewa rahotannin da muke samu daga jihar Sokoto a arewacin Najeriya na cewa 'yan bindigar da suka yi garkuwa da sarkin gobir na garin gatawa alhaji isa bawa an kashe shi a cikin wannan makon ne dai sarkin aka gan shi a wani cikin faifan bidiyo yana neman gwamnatin jihar sokoto ta biya 'yan bindigar kuɗin fansar da suka bukata inda ya ce idan wa'adi ya cika ba a biya ba za su halaka shi mako uku da suka wuce ne 'yan bindigar suka yi garkuwa da sarkin a yankin kwanar maharba a lokacin da yake kan hanyar komawa gida bayan halartar wani taro a cikin garin sokoto a hirarsa da bbc sha'aibu gwanda gobir wanda shine magajin garin na gobir kuma ɗaya daga cikin masu naɗin sarki ya ce labari ya ishe mu cewa masu garkuwar sun riga da sun kashe sarkin a ranar Talata. Kazalika ya ce labarin da na samu shine 'yan bindiga sun harbe shi ne tun ajiya Talata bayan la'asar. kuma waɗanda suka je tattaunawa domin biyan kuɗin fansa ne suka gaggawar sarkin a kwance in ji shi inda ya ƙara da cewa zuwa lokacin da aka yi magana da shi ba su karɓi gawar mai martaba ba tukunna kazalika ya ce akwai ɗan sarkin mai suna kabiru da aka yi garkuwa da su tare kuma abin da suka saka a gaba kenan yanzu magajin garin ya ce a ranar talata da safe an kira shugaban masu garkuwa har ma yana tambaya game da kuɗin fansa da aka nemi a yi magana da sarkin sai ya ce yana can yana jin ɗumi a gefen wuta da aka yi magana da kabiru ya tabbatar da cewa sarki na can yana jin dumi amma ya yi ta roƙon a biya kuɗin fansa domin kubutar da su Wani ɗan sarkin na gobir ya ce an yi wa mahaifin nasa kwantan ɓauna ne a yankin kwanar maharba yayin da yake komawa gida. Kazalika 'yan bindigar sun fara harbi kan mai uwa da wabi a lokacin da suka hangi motar mahaifin namu. Abinda kuma ya janyo fashewar tayoyin motar da karkatar da hankalin direbansa har ya kai ga ya tsaya inji ɗan sarkin. Majiyoyi daga Sabon Birni sun ce an yi garkuwa da ƙarin mutum biyar a yankin a ranar da aka sace sarkin. A yanzu dai 'yan bindiga da ba su samu kuɗin fansa a kan lokaci ba kamar yadda suka ba da wa'adi to sun harba sarkin gobir. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da halin da arewa take a ciki yanzu. Shin laifin talakawa ne ko kuma laifin shugabanni ko kuma laifin waye? domin waɗannan 'yan bindigar idan aka ga damar kawo ƙarshen su wallahi cikin awa 24 za a kawo ƙarshen su amma me yasa har yanzu suka shafa shekara da shekaru suna cin karensu babu babbaka ba tare da an yi wani abu a kai ba